Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin biyar ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da labaran duniya. Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yiwa gwamnati zagon ƙasa. A Lahadi ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu casa'in da uku a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. A Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar. kanun labaran duniyar kenan aka saurara. a cikin shirin za ku ji cewar ana zargin 'yan kungiyar ipop mai rajin ballewa daga najeriya da kashe wasu 'yan arewa guda bakwai a wani rikici da ya balle a yankin olu da ke jihar imo eto eh tsakani da allah ka san ba komai gwamnati take mutane suke gani ba amma tana iyakacin kokarin ta da gwamnati ba ta wani abu da ka sakacin ya fi haka a yanzu dai kamar dai zama ya kamar mutum bakwai suka suka rasu masana tarihi a najeriya na ganin cewa idan aka karfafa tare da yin aiki da gudunmuwar da sarakuna ke bayarwa akwai yiwuwar su yi tasiri wurin magance matsalolin da suka dabaibai kasar. Akwai fannin ilimi, akwai fannin tattalin arziki. To wayannan abubuwa sai sarki ya zaɓi cikin ko 'ya'yan sarki ko 'yan uwan sarki domin su taimaka ma al'umma. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe ministan harkokin wajen jordan ya faɗa jiya lahadi cewa sanya nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar jordan da kitsawa na yiwa wa gwamnati zagon ƙasa aiman safadi ya shaida wa manema labarai cewa yarima hamza kanin sarki abdallah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata makarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar Safadi wanda yake rike da mukamin mataimakin firaminista bai bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba. An samu rarrabuwar kawuna a iyalan masarauta a ranar Asabar da daddare a lokacin da Hamza ya sanar da ba zai iya fita daga gidansa ba kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an tsare manyan jami'ai a wani bincike da jami'an tsaro suke yi. Hamza ya tura wani faifan bidiyo da aka naɗa zuwa ga kafar yada labarai ta BBC yana cewa an hana shi yin magana kuma ya cicciki hukumomin kasar yana cewa kasar ta zama matattarar cin hanci da rashawa nuna son kai da kuma rashin iya shugabanci. A jiya Lahadi ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu casa'in da uku a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. Wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya. Mumbai wacce ita ce babbar cibiyar hada kuɗaɗe ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra yanzu haka tana ƙarƙashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da kwayar cutar a ƙasar. Minista a gwamnatin jihar Nawab Malik ya faɗa wa manema labarai cewa dokar hana fita ta dare da aka saka za ta fara aiki yau litinin ɗin nan daga karfe takwas na dare zuwa bakwai na safe agogon yankin. manyan shaguna da gidajen sinima da gidajen abinci da na barasa za su fara rufewa yau litinin da yamma sannan za a rufe ina gaba ɗaya a ƙarshen mako. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Ista don ya taimaka wa yunkurinsu. kwayan masu dauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mi nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku masu zanga-zangar sun daga su a duk fadin kasar jiya lahadi a ranar hutun bikin kiristoci na ista masu zanga zanga sun fara fitowa kan tituna bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu inda aka kame hambararriyar shugaba usan suci da shugaba wimiyar da kuma wasu shugabannin gwamnati a cikin watanni biyu da suka gabata an kashe ɗaruruwan mutane a mummunan rikicin zanga-zangar tashin hankali a cewar kafofin yada labarai to kafin baballe ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai yankin olu da ke jihar imo da ya sha fama da tashe-tashen hankula a baya-bayan nan an zargi 'yan kungiyar nan ta ipob da gwamnatin najeriya ta haramta da kashe wasu al'ummomin arewacin najeriya a jihar ta imo zargin da kungiyar take musantawa Daga Fatakwal ga rahoton wakilinmu Lamido Abubakar. ne dai da ke fitowa daga yankin Olu da ya haɗa ƙananan hukumomi tara da ke jihar Imo a yankin kudu maso gabashin Najeriya su nunar cewa mutane da dama sun halaka inda aka bindige mutane biyar har lahira a ƙauyen Umu Aka a yankin na Olu wannan harin dai da ake zargin 'yan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar biyafara ta kai wa wasu al'ummomin hausawa da ke zazzaune a jihar ta imo inda aka nunar 'yan jihar sokoto ne wannan kisan ɗauki ɗaiɗaiɗai ya yi muni matuƙa inda aka nunar rayuka sama da goma sun salwanta na samu tattaunawa da wasu ganau kuma ga abin da suke cewa. Eh, sunana ahmad musa to mazaunin umma aka muna zaune a gurin da mutanen suke sayar da nama sai muka ga bakin mutane sun zo da motoci guda uku tabbayan da suka fara yi ma ɗan guda ɗaya shine ba bahaushe ne kake yi a nan wannan lokacin nan ba garin ka bane kafin ya ba ka amsa suka sabon da suka harbe shi ya suka buga ma ɗayan yaron da yake kusa da shi ba a ciki sannan shi kuma babban mai gidan namu wani ma yana ganin hakan da ya gudu kawai sai suka samu ne da suka harbe shi a ciki na je station na je na bubbuga musu taimaka su ba mu mota ɗaya su taho mu je asibiti a kai su domin a taimaki rayuwarsu suka ce ina wannan aikin ba na yanzu ba ne DPO baya na. Alhaji Hamza Abdullahi mazamni Imo State mu gaskiya ba mu zargin kowa in ba uwayen yaran masu halbe halben sun san su ai tunda kowa suna da dagaci ai kuma duk anguwa yaro yan tambadadde na an sani wannan yanki dai na olu ya sha fama da zazzafan tashi-tashin hankula inda a baya-bayan nan aka yi arangama tsakanin rundunar sojan najeriya da kuma ipoc inda al'ummomi da dama ke zargin cewa akwai siyasa a cikin tashe-tashen hankulan alhaji shehu kwanti wani dattijo ne da ya kwashe shekaru sama da arba'in a jihar ta imo shi gwamna da kai ne ne da ya zauna abin da ke wara ya yi kunnuwa na yi banza ne. To a ɗauki mataki da sun da wanda suka mulkin Imo gaba ɗai su uku sun kai mulki duk gari guda suke. Da Rocha da Asike Donwa su ƴan Olona kaga babu wanda suke da layi munan na gare mu yan ba su ba. Gwamnatin jihar ta Imo dai ta tabbatar da bindige mutane bakwai a yankin Olu kuma ta ce tana gudanar da wani taron gaugawa domin lalabo mafita. Honorable Suleiman Ibrahim mai ba gwamna shawara ne akan harkokin 'yan arewacin Najeriya. Najeriya. Saboda akan abubuwan da ya faru kusan awa uku aka yi zama a kai. Eh to tsakani da Allah ka san ba komai gwamnati take mutane suke gani ba. Amma tana iyakacin ta da gwamnati ba ta wani abu. Da ta sakacin ya fi haka. A yanzu dai kamar dai zama iya cewa kamar mutum bakwai suka suka rusu. Duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ya ci tura amma kuma kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da aka zarga da kashe waɗannan bayan Allah na tuntuɓe ta kuma ga abin da take cewa. You know, in this uh, country, uh, people that are killing people anyhow deserve to call terrorists Wannan yana cewa ne sunana so in Inwachuku. Ya ce a gaskiya banda abin cewa wannan ƙasa mu ta Najeriya da ke kashe mutane su ne Fulani kuma ya kamata mu kira su 'yan ta'adda saboda 'yan kungiyar da ke rajin kafa biyafara ba 'yan ta'adda ba ne kuma jami'an tsaro na 'yan sanda sun kashe membobinmu na IPOC da dama a yankin kudu maso gabashin kasar. Concerning police, in the sense that um, police has been killing us. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu ga baban lai dauke da sauran labaran duniya. Yana da hukumar kula da balawi ta kasar Indonesia wato BNPB ta ce ambaliyar ruwa da zabtarewa kasa daga ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin kashe mutane 41 kana ya raba dubbai da mahallansa a gabashin kasar Indonesia yayin da mutane da dama suka bata. Kakakin hukumar BNPB rajitia Jati ya ce laka daga tsaunuka da ke kewaye ta afkawa kusan gidaje hamsin a ƙauyen Lamanele jim kaɗan bayan tsakiyar daren ranar Asabar da ta gabata. kauyen yana tsibirin Flores a lardin East Nusa Tangara. Raditya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa lakar ta mamaye gidaje da dama a ƙauyen Lamanele, sannan ambaliyar ruwan ta share gidajen mazauna yankin da dama. Raditya ya ce ana sa ran mummunan yanayin zai ci gaba a cikin wannan makon. 'Yan sanda a Birtaniya sun faɗa jiya Lahadi cewa an kama mutum 700 a London a lokacin zanga-zangar adawa da shirin gwamnati na ƙara wa 'yan sanda ƙarfi. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ƙauyuka da birane a faɗin ƙasa a ranar Asabar don nuna rashin amincewar dokar 'yan sanda da laifuka da yanke hukunci da kuma ƙudurin kotuna wanda suka yi watsi da dokokin coronavirus. 'Yan sandan sun ce yawancin zanga-zangar da aka yi wa lakabi da Kill the Bill an yi ta ne cikin lumana kuma yawancin waɗanda suka yi sun ba da tazara a tsakaninsu. 'Yan sandan sun ce wasu mutane 'yan kaɗan sun yi niyyar tayar da hankali. kuma waɗanda aka kama ana zargin su da aikata laifuka ciki har da tayar da hankali da cin zarafin 'yan sanda da kuma kare dokokin coronavirus rundunar 'yan sandan ta ce jami'an ta goma sun ji rauni amma kuma mafi yawan raunukan ba wasu manya ba ne falsar dokokin kosoba ta naɗa wata farfesa a fannin shari'a kuma ita takarar jam'iyyar mai mulki ta beta bendoshe a matsayin shugabar ƙasa biyu bayan zaben watan fabrairu da ya gabata Bijosa Usmani ta karbi iko a matsayin mukaddashiyar shugabar kasar Kosovo a watan Nuwamba bara a lokacin da wanda ta gada hashin tashi ya yi murabus gabanin shari'ar aikata laifukan yaƙi da ake masa. Wadin Usmani na farko ya ƙare ne lokacin da sabuwar gwamnatin Albin Kud shugaban jam'iyyar Bita ya kama aiki bayan zaben 14 ga watan Fabrairu A jiya Lahadi Majalisar Dokokin mai kujeru 120 ta kada kuri'a amincewa da usman Usmani a matsayin shugabar ƙasa da ƙuri'u 71. To labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Masana tarihi a Najeriya na ganin cewa idan an karfafa tare da yin aiki da gudunmuwar da sarakuna ke bayarwa, akwai yiwuwar su yi tasiri wajen magance matsaloli da suka dabaibaye kasar. wannan na zuwa ne dai bisa la'akari da yadda ake samun karin sarakuna waɗanda kuma mashawarta ne ga shugabanni wajen samar da ci gaba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ko da turawan mulkin mallaka suka shigo yankin da ake kira Najeriya a halin yanzu, sun tarar da tsare-tsare na shugabanci wanda ke gudana wannan tsarin kuwa shine na amfani da sarakuna wanda ko bayan kafa mulkin mallaka a yankin arewa sun yi aiki tare da waɗannan sarakunan bello idris masanin tarihi ne ya ce wasu daga cikin sarautu ana yin su ne domin taimakawa a wasu fannoni na rayuwa akwai fannin ilimi akwai fannin tattalin arziki akwai fannin gogewa game da harkokin duniya to waɗannan abubuwa sai sarki ya zaɓi cikin ko 'ya'yan sarki ko 'yan uwan sarki ko wasu magabata waɗanda za a iya ba waɗannan sarautu domin su taimaka ma al'umma. Shugaban Majalisar Sarakunan Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar wanda akai-akai yana bayar da shawarwari ga mahukunta a Najeriya ko a makon nan ya kara naɗa sarakuna ashirin wasu daga ciki sababbi yayin da wasu tsofaffi ne aka sake nadawa duk domin kara haɗa kan jama'a da kuma karfafa bayar da shawarwari ga shugabanni. To sai dai wasu na ganin akwai sarautu masu muhimmanci da suka shafe shekaru babu su da ya dace a ce an naɗa su kamar yadda wani jinin sarauta ya shaida min. Tunana malami wazimi kamar yanzu in ka diba irin sarauta alƙalan alƙalai. So sarauta ce wanda shehu dan fodo ya ta lokacin da aka mishi mishi baya a gudu tafkin kwato tun sadda aka yi jirgin sama tare da sarkin musulmi Muhammadu Mace Allah ya gafarta mishi har yanzu ba a naɗa ta ba. To haka sarauta ce mai muhimmanci wadda ya kamata a ce an naɗa wannan abin tuntuni ba ma yanzu ba. Ko bayan wannan akwai wasu sarautu kamar marafan Sokoto da kuma turakin Sokoto har ma da sarautar Sallama waɗanda ke da muhimmancin gaske kuma sun shafi shekaru ba a naɗa masu ɗannan sarautun ba sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya maganta akan sarautun da ba a naɗa ba. Insha Allah dan gaba kaɗan kuma za mu ƙara kawo za mu ƙara jawo wasu musamman ma daga wajen za Sokoto ƙara kada masu domin duka mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. masanin tarihi bello idris na ganin gudunmuwar sarakuna na iya yin tasirin da ba a tsammaci za ta yi ba to idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna za ka kasar nan insha allahu duk wa'annan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za a ga cewa insha allahu an yi maganinta shi kuwa shugaban cibiyar bincike da nazarin tarihin sokoto malam bello yan janaidu yana ganin cewa dama sarakuna suna da aiki ko da tsarin mulki bai kula da aikin da za su yi ba. kusa da tura suka zo sun rike sarakuna sun yi amfani da su abin da cewa indirect rule to da za mu damu wannan lokaci da wani tsarin mulki da aka dinga ma ma da wannan to wani abu ya faru an an soke tsarin mulki su ma an soke su amma su ga musu da suke wala suna da rol. da yake matsaloli suna ci gaba da yin tarnaƙi ga ci gaban najeriya abin jira a gani ko za a gwada amfani da sarakuna domin da masu kansu sun daɗe suna neman a kula da gudunmuwar da za su iya bayarwa ko da za a samu fita daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu ci gaba kan batun korafin wani bawan Allah a jihar Jigawa da yake ganin wata babbar kotun jiha ba ta ɗauki hanyar yi musu adalci ba a shari'ar da ake yi. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. a makon da ya gabata ne muka kamo korafin abdullahi muhammad da ke garin haɗin a karamar hukumar kauga mata jihar jigawa wanda ya ce tun shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyarsu har sai da suka biya kuɗin fansa naira miliyan biyar daga bisani jami'an tsaro sun gudanar da bincike tare da kama ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwar mai suna ahmed isa bayan gurfanar da ahmed isa gaban wata babbar kotun jiha da ke dutse karkashin kulawan mai shari'a alkali abdullahi yalwa suleiman mutumin da ake zargi ya nemi beli wanda hakan ya sa alkali abdullahi yalwa ya shimfiɗa masa wasu sharɗa da ya kamata ya cika kafin ya samu beli to sai dai bayanan kotun da abdullahi wanda aka garkuwa da mahaifiyarsa ya gani ya lura cewa sharɗan belin ba su cika ba kuma an bayar da belin ahmed isa lamarin da ya sa waɗannan iyalai suka rasa ƙwarin gwiwar da suke da ita ga kotun da kuma zargin babu adalci a lamarin kan haka ne a makon da ya gabata muka yi alkawarin ziyartar ofishin alkalin alkalai na jihar jigawa domin jin matsayarsu kan wannan batu kuma mun ziyarta inda alkalin alkalai na jigawa justice umar mai gari sadiq ya nuna cewa shari'a saɓanin hankali ce kuma ya ɗauki alkawarin bibiya tare da tabbatar da adalci a shari'ar. To bincikenmu ya nuna cewa e eh, alkali ya ce a miliyan biyar a rekod ɗinsa miliyan biyar aka zo cike cike bail bond ma an sa miliyan biyar amma a rantsuwarsu ta kotu cewa suna da wannan kaddara kuma sai aka sa ai miliyan biyu a miliyan biyu suka tsaya masa maimakon miliyan biyar mm. saboda haka shine wannan ne inda aka dan samu wani abu wadda ko wannan harkar aiki kowa zai iya yin wannan mistake mm. kuma tun da rekod ake amfani da shi na alkali wanda ya rubuta mm. ai shi ne mafi abin nan inganci wannan an kirawo wanda suka kula da wannan takardu suka sun aka cike a gabansu sun ce gaskiya mistake ɗinsu ne aka sa miliyan biyu kuskurensu ne aka sa miliyan biyu wadda hmm. mu kuma a wurinmu wannan eh, normal harkar aiki wannan an yana aukuwa a ko'ina hmm. saboda haka mu a ciki yanzu mun san idan gyara ne kudin sai dai a kira wannan a gyara a mai da shi miliyan biyar hmm. wadda ko da ba a yi ba ba na jin zai janyo wani abu da a cikin kes ɗin nan wanda zai zama laifi a gare su. Wato kamar ba shi da wani ba zai wani tasiri. ba zai yi ba mm. saboda idan dai daman miliyan biyar nan fa ba za ta taso ba fa sai ran da wannan wanda ake tuhuma mm. bai zo kotu ba ko kuma ya gudu an neme shi an rasa to shi ne za a ce saboda idan ma idan bai zo ba sau ɗaya ana kara ba su lokaci a ce to an sa rana kaza a eh, yi uzuri a ce ku kawo shi rana kaza idan suka zo aka ba su dama suka zo sau ɗaya ko sau biyu to a nan kotu kuma za ta yanke abin nan ko su biya wannan abin da suka ɗauka ko kuma wani mataki na shari'a a kansu. To akwai kuma a cikin ƙorafi yake cewa kamar a cikin takaddun baya ga maganar miliyan biyar din nan kamar uh, babu wato uh, commissioner for oath din nan ta rantsuwar commissioner kamar akwai inda commissioner for oath yake rattaba hannu shi ma kamar ba a sanya hannun ba to shi ma kenan idan haka ne ba zai wani tasiri ba game da kesin. Wato yadda yadda suka yi mun bayani wannan information din bayanai da aka yi a kan form din mm. ya cika nan gaba mm. saboda haka shi kwamishinan buɗe eh, shafin gaba ya yi so yadda aka tabbatar min an yi mm. kwamishinan ya sa hannu a kan Ah, da ah, shafin farko ya cika bai zarar taba hannu ba sai eh, eh, da sai da aka buɗe shafi na gaba eh kuma ya yi wannan an riga an sa hannu ah, um, wani muhimmin al'amari akan batun ranke da dai shine wato musabbabi ko dalilin ma da ya kawo zancen ma maganar belin zamu kalla wasu na ganin kamar wato jinya irin ta wala'alla basir kamar ba ta da wato girman da za a ce ma an zo wannan batu musamman la'akari da akan abin da ake tuhumar shi wannan bawan Allah a kansa can mm. kidnapping. Mm. Um, ban sani ba ko kai za kai mana karin haske don mutane su fahimci cewa jinya ko wace iri ce watakila alkali na da dama bisa dokoki da ƙa'idodin tafiyar da aikin kotuna. Mm-hmm. Mm. Ban ce jinya kowace ba. Amma akwai jinya kowa duk wanda ya san ciwon basir ya san ciwo ne wanda zai hana mutum zai iya ɗaukar rayuwar mutum ma saboda haka ya kai kuma da koyaushe idan aka ce alkali yana da damar ya yi to shi ne shi kadai ne zai kalli mutum ya gaya ko ya dace ya yi masa ko bai dace ba yanzu idan a titi ne wani idan ka gaya masa ba zai yadda ba amma ni ina shari'a amma ni yanzu da ka faɗa zan yadda alkali shi ne ya yi amfani da hukuncinsa ya duba ya ga wannan ya kai kuma ya yi kar dai a karshen karshe za mu iya cewa misali duk wannan kura da aka dago binciken ku ya nuna tun da zancen waɗancan rekod shi ma ka ce bai da tasiri nan kuma zancen basir wato hurumi ne na alkali ya yanke abin da abin misali a bangaren ku babu wani abu da kuka gano na kuskure daga bangaren shi alkali tun da wancan zancen alkalima ma'aikatan kotu ne suka yi kuskurensa gaskiya alkali ba ka iya zaunawa ka ce alkali ya yi laifi sai babbar kotu ta gaban inda yake ita ce kamar yanzu kotu of appeal ce za ta duba shari'ar da ya yi ta ce eh akwai kuskure a nan amma a zamanmu nan wanda ake yi na hulɗa kamar irin wannan ba za ta yiwu ba wani bodi ko wani mutum ya ce a'a alkali ya yi kuskure har ita misali jsc da wa ita chief george ke shugabanta misali har ita ita idan ta yi idan ta gano shi ne za ta aika njc ah. njc eh ta bincika ta yi hukunci akan alkali a nan ta jiha judicial service commission tamu ta jiha ba ta da hurumin ta yi hukunta alkali sai dai njc ta abuja ita ce za ta yi wannan ranka daidai a kan wannan batu menene matsayar ofishin babban jojin jigawa matsayar mu a nan shine za mu ci gaba da biyar wannan abin nan da korafi da masu korafi suka yi har sai mun je karshe mun diddigo duk inda duk wanda ya yi laifi a ciki an gano waye kuma a yi masa hukuncin da ya dace a kansa. To kenan za mu bi babban ofin babban joji ba shi kenan watakila tantance abubuwa za a sanar da mu? Insha Allah mun yi alkawari sanda muka gama wannan a matsayinmu nan a nan mun kuma za mu sanar ce ku ga abin da ga inda hukunci ya tsaya ko hukunci sai ya tafi abuya eh insha Allah alkalin alkalin jihar jigawa kenan justice umar mai gari sadiq kan korafin shari'a ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwa da mahaifiyar abdullahi haɗin masu sauraro kamar yadda wannan fili ya saba za mu koma gefe mu kuma saka ido kan wannan shari'a haka kuma idan allah ya sa dare da lafiya za mu sake dawowa domin sanar da ku yadda ta kaya yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. To madalla a gaida Malam Sarfilu yanzu ko ga wannan saƙon. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran duniya amma wannan karon a takaice. Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar tarwatsa wani shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yi wa gwamnati zagon ƙasa. Aiman Safadi ya shaidawa manema labarai cewa Yarima Hamza kanin sarki Abdallah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata makarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar. Safadi wanda yake rike da mukamin mataimakin firayim minista bai bayyana ainihin waɗanne kasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba. A jiya Lahadi ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu casa'in da uku a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin asiya Mumbai wacce ita ce babbar cibiyar hada kudade ta indiya kuma babban birnin jihar Maharashtra yanzu haka tana karkashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da kwayar cutar a ƙasar. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Ista don ya taimaka wa yunkurinsu. su. kwayan masu dauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mi nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku masu zanga zangan sun ɗaga su a duk faɗin ƙasar jiya lahadi a ranar hutun bikin kiristoci na ista masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya ku makiri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum